a yau dai ana sayar dalar na amurka ne hakan naira ɗari hudu da tamanin da biyar zuwa sama sabanin ƙasa da haka da aka sai da shi a watannin baya wannan kuwa na faruwa ne duk da cewa akwai 'yan najeriya da dama da ke ta tururuwa zuwa cikin najeriya domin gudanar da bikin kirsimeti na bana to ko me ke haifar da hauhau farashin takardar kuɗin na dala alhaji ɗanladi auyu shine shugaban 'yan canji na jihar Legas. na farko dai saboda akasin ko kuma abubuwan da ya same mu a baya darajar naira tana ƙara ƙasa kuma darajar dala tana yin sama amma mu mun san dalilai saboda mun san abubuwan da suka faru a baya ko mun san halin da ake ciki a yanzu. To ko ina mafita ke kenan game da matakan da gwamnatin Najeriya ke dauka na tattalin arziki? Ga dai Alhaji Ɗanladi Auyu. Farko duk Najeriya abinda muka kwanta ko ko muka dogara da shi shine man fetur mun dogara da wannan arzikin man fetur kuma duk wani economics na duniya da zai bada shawara halin yanzu akan Najeriya yaya tattalin arziki to kada ya bada abu na wata uku ko wata biyu ko shekara ɗaya ko wani abu dole sai mun sa abubuwan da sauran kasashen Afirka wanda suka sa a gaba kuma suka dogara da kansu shine noma a kokarin da gwamnatin Najeriya ke yi da sabuwa naira karfi a tsakanin kudaden kasashen ketare ko a kwanan baya sai da gwamnati ta fara daukan matakai na kama masu hada-hadar kudaden kasashen ketare wanda ake zargi da sayar da takardar kudin dalar amurka a kudin da ya haura na hukuma a wannan mako ne da aka zaɓi gwamnan bankin najeriya mr godwin ebefele a matsayin shugaban wata hukuma ta bankin islama mai suna international islamic liquidity management corporation ita dai wannan hukuma wasu kasashe guda tara ne tare da bankin islama ke gudanar da shi kuma da zumar gudanar da harkokin kuɗi da musayar kuɗi kuɗaɗe a tsakanin ƙasashen a bisa tsari irin na islama to kowane tasiri wannan hukuma ke da shi ga tattalin arzikin najeriya tambayi kenan da newa dr dauda muhammad kwantagora wani masanin tattalin arziki da kasuwanci a jami'ar bayero ta kano najeriya za ta iya samun riba wannan shugabanci musamman a gwamnatoci ko na jihohi ko na tarayya ko kuma wasu bangare ko ita gwamnatin kasan kan za ta iya samun wannan rance din kuma tunda shugaban ta ya daga najeriya ne babu mamaki za a iya dubawa duk lokacin da najeriya ta nemi rancen irin wannan kudi ko kuma ɗaya daga cikin gwamnatocin najeriya suka nemi irin wannan rance saboda ganin cewa shugabanci yana a najeriya kuma za a gaji yawancin al'amura wani lokaci ko tararraki kuma wayar da kai da wasu bayanai na wannan hukuma din wanda da ba a sani ba yanzu kaga wannan zai hito kuma gwamnatoci kasashen da suka kafa wannan kungiya dai sun hada da kasar kuwait da luxembourg da malaysia da mauritius da nigeria da qatar da turkiya da hadadda daular larabawa da kuma bankin islama babban yanci firamare amurka daga lagos